Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai da lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yau ne ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta kasa da kasa a wannan shekara wannan rana ta mai da hankali kan niyyar 'yan jarida wajen yaƙi da sauyin yanayi a yau da safe aka buɗe kasuwar komin ɗin birnin gaure da ke yankin doso mata masu sarrafa kayan angona sun yi amfani da wannan dama domin shirya baje koli a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan kwarya da ta kasance da ke taka muhimmiyar rawa a cikin al'adun zabarmawa. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya Sido Kalangu ta karma marigayi Sumana Amadu a yau da safe da Allah ya masa rasuwa yau da wata guda da suka wuce. A yanzu Sido A ta Sido Kalangu ta ɗauki sunan marigayen mai son aiki da hazaƙa Sumana Amadu zai ci gaba da kasance a cikin tunaninmu Allah ya ji musulmi. Duk dai albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a cikin wata sanarwa a ranar jiya kungiyar 'yan jarida ta RGDH ta taɓo halin 'yan jarida a Nijar ta da taɓo matsalar abokan aikinmu da suke tsare tun yau da 'yan kwanaki. Wata matsala kan 'yancin 'yan jarida a Nijar a cewar Ibrahim Abdul Tikire shugaban RGDH a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Yanayin aikin jarida a ƙasar mu a wannan shekara ya zo a cikin yanayi na zuwa CNSP a kan mulki. RGDH ta yi kira da a girmama duka waɗansu yarjejeniyoyi da shugabannin CNSP suka ɗauka a lokacin zuwan su mulki, musamman a kan waɗansu yarjejeniyoyi da Nijar ta ratawa hannu da ke da alaƙa da girmama haƙƙin ɗan adam da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki na walwalar aikin 'yan 'yan jarida yanzu dai abokanin aikinmu biyu ne ake tsare da su shugaban jaridar anketar maiga sumana da kuma usman tudu a gare mu kamin biyun da aka yi wa abokaninmu ya taka haƙƙin 'yancin walwalar aikin ɗan jarida kamar yadda ƙasar nijar ta yarda na hana kulle ɗan jarida don haka muna buƙatar cnsp da gwamnatin riƙon ƙwarya su gaggauta sakin waɗannan abokaninmu biyu A Nijar bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya wato da ke gudana a yau uku ga watan man shekara ta 2024 wata dama ce ga ma'aikatan jarida na gudanar da ayyuka daban-daban. A yau da safe kungiyar 'yan jarida ta CAP Nijar ya shirya ta shirya wata muhawara bisa taken aikin jarida domin ci gaban ƙasa. Abdullahi Isaka ɗan jarida ya yi bayani kan aikin jarida cikin wannan yanayi da Nijar ta shiga a cikin rahoton Asuma Shina. Nous savons le rôle qui est da 'yan jarida ke takawa kamar yadda tsarin kasashen yammacin duniya ya tanada. Sai dai muka ce wannan tsari bai daidai da yanayin da Nijar take ciki ba a yau, wanda shine na ceton kasa da ke baiwa kowa musamman 'yan jarida damar yin yadda al'ummar kasa za ta maida kasa ta kanta a haikan. 'Yan Nijar su bunƙasa baki ɗaya. Ya zamanto daga yanzu komi zai wakana tsakanin 'yan jarida daga 'yan Nijar kuma don amfanin 'yan Nijar. Kenan wace rawar 'yan jarida za su takawa a wannan lokaci ita ce su wayar da kan al'umma al'umma don su fuskanci duk waɗannan kalubale musamman ta'addanci da satar arzikin mu yan jarida ne ita ce cewa al'umma su sha gamar ƙasar su a shirye shiryen mu da mu ya kamata mu sa zancen ceton ƙasa a gaba. Aikin jarida domin ci gaban duniya rikicin kare muhalli da gudunmuwar 'yan jarida shine taken ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya wani take da ke bayyana gudunmuwar da 'yan jarida suke bada wajen yaƙi da sauyin yanayi a nijar ƙungiyar 'yan jarida domin kare muhalli tana aiki domin wannan manufa mu saurari ila ƙane shugaban ƙungiyar a cikin rahoton habibu garba Dangane da kasar Nijar zan yi magana musamman akan ayyukan ƙungiyar 'yan jarida mai kare muhalli. Ina ganin wannan kungiya ta gudanar da ayyuka da dama. Da farko horar da 'yan jarida domin sai 'yan jarida sun fahimci menene ma'anar sauyin yanayi domin su kasance cikin shirin baiwa al'umma labarun da suka dace dangane da wannan batu. Kuma bayan haka mun gano cewa an gabatar da shirye-shirye a gidajen talabijin da gidajen rediyoyi haka ma da rubuce-rubuce a kan jaridun da ake wallafawa. Ina je a Nijar 'yan jarida afirka sun ɗauki niyya sosai dangane da batun sauyin yanayi. a la question de changement kilimatik A yau da safe ne aka bude kasuwa a birnin Gaure yankin Doso da aka gina tare da taimakon kungiyar fino da albarkacin bikin mata masu sarrafa amfanin gona sun shirya wani baje koli da zai ci gaba har sha biyar ga watan Mayu in ji madam mai yaƙi Hadiza mai ga ɗaya daga cikin masu shirya wannan baje koli a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Muna bikin buɗa kasuwar ta birni a hukumance wadda kungiyar PNUD da ta ɗauki nauyin ma gyaran fuska. Daga bisani mun haɗa da baje koli na kayan abincin da matan Nijar ke sarrafawa. Matan jihohi takwas ne ke halartar wannan baje koli wanda aka haɗa da ba da horo kan sarrafe-sarrafen albarkatun gona da iya kwalliya da rini da sauransu. Babban abin alfahari cikin wannan baje kolin shine nan gaba duk wani horon da za a yi na kan sarrafe-sarrafen kayan abinci tare da ban hannun kungiyar anlc za mu taimaka ma matan har su samu tambarin hancin kayan nasu hakan zai ba su damar su sayar da kayan su cikin mutunci nan gida har ma kuma kasashen ƙetare lokaci yayi da ya kamata a ce ƙasar niger ta samu shiga kasuwar ƙetare ta hanyar kayayyakin da ake sarrafawa a fannin cimaka da bangaren gargajiya da kuma al'adu. Foton na nuna rana da wasu ƙananan abubuwa guda biyu da ke haskakawa kawar rana da suka zaga shafukan sada zumunta. Mazauna birnin Kwani sun aza ayoyin tambaya kan wannan al'amari. Kacalla Lawan Gabciya, daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ya yi tsokaci kan wannan al'amari a cikin rahoton Zainabu Abdu. Mun ga a bisa kafafen sadarwa na zamani wannan hoto yana ta yawo. Wannan shine a kimiyyance ake kira halo wanda haske ne yake sauyawa ta hanyar girgije da ke cikin yanayin iska. Wanda abin da ya faru jiya shine ake kira a kimiyyance farali wanda yana iya faruwa ga wata ko kuma rana. Abin da aka gani a kwanni shine a lokacin da rana ta karkato ƙasa tana a ma'aunin digiri 22 a bisa shimfiɗar ta sai a samu kasancewar girgije mai cike da kankara idan ka ɗaga kanka ma za ka gan shi shine idan yana bisa wannan saiti na rana sai a ga rana tana tsakiya wani haske biyu mai kama da rana kuma yana kewaye kowane bangare a wani lokaci ma abin yana bayyana ne tare da bakan gizo Ministan ma'adanai Kanal abarshi Usman a ƙarƙashin wata tawaga na ziyarar aiki tun ranar a yankin Agadas zarce-zarce a wuraren da ake a keɓe domin halin haƙar ma'adanai musamman ma. a cikin jawabin nasa ministan ya yi tsokaci a cikin rahoton Musa Mamman. L'exploitation minière artisanale au regard de son impact haƙar ma'adinai na gargajiya duba da mummunan tasirin sakan muhalli da matsalar rashin lafiya da ta tsaro wani ɗaurin kai ne na gaskiya da muke ƙoƙarin shawo kansa an tura wata babbar tawaga domin gani da ido yanayin da ake ciki tare da tattaunawa da masu haƙar ma'adinan tawagar za ta yi bincike a game da wuraren wannan aiki a jihar agadez har ma da wuraren da ake haƙar ma'adinan na zamani a yankin musamman ayyukan gyaran wurin haƙar ma'adinai na kominak ayyukan a somayir wurin haƙar ma'adinai na madawa da imuraren da kuma somida dimuraren et celui de la Somida. A cikin wani taron manema labarai a ranar jiya jakada a Jani Ilu shugaban kwamitin ƙasa da ke kula da aiwatar da shirin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kasashen yankin Sahel ta IOS ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan aikin ƙungiyarsa a cewarsa ayyukan kwamitin suna gudana domin aiwatar da ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel da kuma dokokin lifta ko gurma suka tanada ma'ana wata ƙungiya ta kariya ta fuskar tsaro da soja da aka wato da aka tabbatar fitar da tunanin kasashen kawancen da ake kira kungiyar kasashen yankin sahel ta ias daga ranar ɗaya zuwa 4 ga watan mayu na gudana a yamai da wani bikin ƙasa da ƙasa na kiɗan afirka na birane na kogin isa da ake kira fimof karo na biyu kawo wato kawo masu fasa'a na ƙasashen kogin isa da su gudanar da ayyuka domin kare ruwan kogin isa shine babban makasudin wannan haduwa karin hasken isifu umaru mubaraka wanda aka sani da barakina daraktan wannan biki a cikin rahoton mun kai la usaini Wannan shekara muna son mu zaburar da matasa musamman al'umma su dawo ga ƙasa saboda muna da ruwa muna iya noma sau biyu a shekara. Manufa ta farko shine shirya muhawara tare da ɗalibai masu karatu a fannin kayan noma da suke sahun gaba a wannan fanni. Mun je jami'a Yamai sun ba da ra'ayinsu na magana da ministan noma na faɗa masa. Abu na biyu mun keɓe wani fili domin mu nuna misali akan wani wannan noma a gabar kogi abu na gaba shine wayar da kawunan jama'a ta hanyar duka waɗanda aka gayyato za su shiga fage a cikin magana da za su yi su taɓo magana cikakken 'yanci na farko shine sai ka cika cikin Don zuciyar mu na musamman a Nijar kwarya na kasancewa wani abin da ake amfani da shi a cikin iyalai bisa bukatu daban-daban. A cikin wasu al'adu kamar na al'ummar zabarmawa kwarya na da muhimmancin gaske sai dai a shekarun nan kwarya na rage ta goma shi dalilin kayayyakin roba da suke mai gurbinta. Umma Umaru ta haɗa mana wannan rahoto. A gwamman shekaru da suka gabata cikin al'ummar zabarmawa kwarya ta kasance da mahimmanci sosai kowa na amfani da ita dangane da bukatunsa musamman na girki a cewar Safi Kindo dan Malam ƙwararra a fannin al'adun zabarmawa. Wani kayan aiki ne da mata ke unhani da su wajen girki da ana unhani da kwarya don a damu hura idan aka damu hura cikin kwarya ta mahi daɗi ana ma iya ajiye hurar cikin ƙwariyar har lokacin da aka yi bukatar ta haka zalika muna amfani da ƙwarya wajen gyaran tsaba domin a hudda ƙasa masu yin tsahi ma suna amfani da ƙwaryar har ma kwanan gobe makiyaya na amfani da ƙwarya wajen tatsar nono da uwayenmu suna amfani da ƙwarya sosai eh, Amadu Hamza wani mai sana'ar da kore a kasar katako ta Yamai ya bayyana cewa kore na Nijar su ne aka fi shawa saboda kabrinsu sai dai kuma ya bayyana cewa bukatar koren na ta raguwa kaɗan kaɗan. Da ba a ka kwarya daga Najeriya sai dai namu nan ake aiki da su bai dauki niki kware kamar da ta yahi yanzu daga Najeriya akwai nan na amma kaɗan kaɗan ne wajen toroji jana wajen talabijin abin al'ada ne saboda yanzu komai ko na aure ake sa an sa kwarya aure ma yanzu wani bisa sai an kai kore yanzu abin kwarya in an sa bai sai lalace abin ko ruwan sha ma in kisa ruwan kwarya ruwan kwarya sun daɗin sha dan kwarya abin gargajiya ne tabbar abin ka kace nawa ne zaka doka to kai aikin manza abin takeici yanzu mutane da dama sun fi shawara kayan aiki na gida irin na zamani Fatima Isa wata mai amfani da kayan ta yi ƙarin haske wato dimborai ba wai gini ku bai ka Mutanen da ko amarya aka tarbo sai an haɗa mata da ƙwarya a cikin kayanta na aure tun kakanninmu har ma uwayenmu haka nan aka musu. Yau an waye gari an bar ƙwarya sai dai roba. Kun ga abincin ma baya da albarka sai dai robobi. Amma da idan mace ta haihu sai an siyo ƙorai da su ma ake mata wankan shego sai a siyo ƙananan ƙoran nan kusan damana da su ake zuba irin shibka. Yau ƙauyen ma sai dai robobi. Duk al'adun namu an juya musu baya amma ni yanzu haka ko da hatsi zan wanke sai da ƙwarya nake unhane. A tsawon shekaru, kayan aikin gida na roba sun karɓe gurbin korai, amma duk da haka wasu ba su iya daina amfani da koran, musamman don gudanar da wasu al'adu. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Sumana Amadu. Yanzu bari haɗa ko da Hasumi Guruza wanda ya shirya zai ga karanta muku da labaru da harshen zaurmanci. A huta lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.